واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درس darasinmu na 92 littafin al'adabul mufrad na al-imam al kuma za mu karanta hadisin 448 zuwa hadisi na 456 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukuncin ginin mahalli al-imam bukhari yace babu amalin rajuli ma'a ummalihi wannan babi yana bayani akan matsayin aikin mutum tare da leburorinsa idan kana da leburori da suke maka aiki ku yi aikin tare amalin rajuli ma'a'un maliki aikin mutum tare da ma'aikatansa wato masu yi masa aiki حدثنا أبو حفص أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم شيناء الإمام الضحاك بن مخلد قال هدفنا أمر بن وهب الطائفي قال هدفنا قطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره نافع بن عاصم يبادل غاري جيكا سيدنا عمر بن الخطاب أنه سمع عبد الله بن أمر قال يا عبد الله بن أمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ينا بيعم لابن أخي له ونتن أوانسا عبد الله بن أمر صحابيني الله يكارا مسيرته ينا بيعم ma wani أوانسا خرج من kharaja يا alwahqi wata gona da ake kiranta alwahatu wata gona ce mai girma ta baban abdullahi bin amrin shi ne amur bin al'asi wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mun yi magana a kan wannan gona tana ta'if ala salatati kallafa hali a wuladi abdullahi bin amrin mahaifinsa amur bin al'asi yana da gona a ta'if gona tana da girma akwai labarin da amur bin dinar ya bayar akan cewa amur bin la'asi din nan gonarsa ta ta'ifa da ake kira alwahafo ya sayi kirare miliyan guda saboda dashen inabi na gona saboda dashen inabi kuma kowane ice da aka saya sun saye shi a dirhami guda daga dirhami miliyan guda saboda dashen eh, wato inabi na wannan gona tashi gona tana da girma to ɗansa abdullahi bin amrin da wani yaron ɗan uwansa ba a faɗi waye ba sun fito daga wannan gonan sai abdullahi bin amrin yake tambayan ɗan uwansa yaron ɗan uwan nasa yana ce masa a ya amazu umaluka shin leburorinka sukan yi aiki kawai sai ya ce la'adari ban sani ba yana tambayansa tana yiwuwa ya san yana da wata gida da ake mara aiki saboda haka yasa yake tambayansa shin leburorin da suke maka aikin suna aikin har yanzu sai ce masa ban sani ba ko suna yi kawai sai abdullahi bin amrin ya ce amma laukunta kunta law kuntu thaqafiyan la'amiltu ma ya'malu ummalaka wannan yazo da riwayar haka law kuntu thaqafiyan kamar yadda zo littafin na law kunta thaqafiyan la'amilta la'alimta ma ya'malu ummaluka kuskure la'amilta misla ma wato da a ce kai asali mutumin ta'ifa ne da za ka yi aiki irin wanda laiburorinka suke yi ba za ka zauna haka ba idan laiburorinka suna aiki kai ma za ka shiga ka yi aiki tare da su kaga da ya ce masa ban sani ba ya gwada cewar baya aikin tare da su kana da laiburori da suke maka aiki shi ne abdullahi bin amna yake tambayarsa shin suna aiki laiburorinka suna maka aiki waɗanda ka ɗauke su a gidanka sai ce ba sani ba ko suna yi ni dai na ɗauke su aiki na bari su yi mai aiki shi ne ya ce laukunta saƙafiyan ma'ana mutumin saƙif that is mutumin ta'if da asali kai mutumin ta'if ne da za ka yi aiki irin wanda ma'aikatanka suke yi koko da za ka san cewa laburorinka suna aiki shi ne yadda ya tafi a littafin nan la'alimta ma ya amalu duka da za ka san irin aikin da laburorin da ka ɗauka suna yi saboda asali mutanen ba sa ba da aiki su tafi su bar laborori su yi idan sun ba da aiki za su tsaya suna yi tare da laborori wannan shine al'adarsu kuma shine abin da ya dace saboda haka sai abdullahi bin amrin iltafata ilaina ya wai gare mu ya wai gogare mu fa qala sai yace inna rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi idan mutum yayi aiki tare da leburorinsa a gidan shi ka ɗauki laiburori su yi maka aiki a gida ba ka yi tafiyar ka ba sai ka tsaya kuna aikin tare ma'a'un maliki fi dariki a gidansa ba kala abu asim shi ne al'imamu bahag bin Maslad wanda ya rawaito hajjisu marratan a wani karo na labarin da shi al'imamu Bahak ya bayar ya ce fi maliki ko da ya ce fi dariki ko kuma fi maliki idza amila ma'a ummalihi fi darihi ko ko yace idza amila ma'a ummalihi fi malihi idan mutum ya ba ma laborori su yi masa aiki a dukiyarsa dukiyarsa tana iya zama gona tana iya zama wani gini ake masa idan mutum ya yi aiki tare da su kana amilan min ummalillahi azza wa jalla to yana zama shi ma mai aiki ne daga cikin ma'aikatan Allah subhanahu wata'ala fato abin da yake nufi idan mutum ya sa wani su yi masa aiki sai ya tsaya ya aikin tare da su to shi ma labura ne amma laburan ba wanda mutum zai biya shi ba wanda Allah subhanahu wata'ala zai biya shi saboda laborin da ka sa su yi maka aiki su suna tamani kai za ka biya su amma kai da ka tsaya kuna aikin tare da su fa wa zai biya ta kaga ka zama mai aiki ka zama leburan Allah abinda yake nufi kenan hadisin nan yana silsilatu sahiha hadisi na tara kuma mun karanta shi a baya Shi ne hadisi na 96 a littafin nan albabi na 96 hadisin 191 amma a wancan hadisin a wancan inda muka karanta al bukari al-bukhari babin da yayi yace halyo yu'inu abdahu shin ya kamata mutum ya taimaka ma bawansa idan ya saka bawansa ya masa aiki idan ka sa bawanka ya maka aiki ya kamata ka taimaka masa ko za ka kyale shi aikin kana kallon shi sai ya kawo hadisin abu huraira wancan hadisin abu huraira amma wannan hadisin abdullahi bin amri duk dai sahabban manzon Allah ne abu huraira ya ce a inul amina min bi ku taimaka ma lebura akan aikin da yake muku fa ina amina Allah la yakhibu saboda leburan Allah ba zai taɓe ba me ake nufi ka saka lebura ya maka aiki ka taya shi idan ka taya shi aikin idan ya yi ha'inci kai ba za ka yi ba aiki saboda ka in za ka yi aikin tare da leburan to ba za ka yi nadama akan aikin da aka yi ba ne abin da Abu Hurairah yake nufi kuma kaga sahabbai biyu kenan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad asali hadisin manzon Allah amma shi al-imam bukhari bai gamsu da cewa hadisin ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa bai kawo hadisin al-musnad al-littafin nashi ba sai kawo hadisin mawqufin ga sahabi abu abu huraira a wancan karo a wannan karo kuma ya kawo hadisin Abdullahi bin amr amma hadisin yanda zo cikin al-musnad fa inna amilallahi la yaqibu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mai aiki ma Allah baya tabewa idan kana ma Allah aiki ba za ka tabe ba ya za ka yi kai ma Allah aiki shine ka sa mutane su yi maka aiki sai ka tsaya kuna yi tare su kai ne za ka biya su amma kai da kai aikin kuma Allah ne zai biya ka saboda ka kai leburan Allah ne shine amilullahi yana majma'u zawaid al-imam al-haythami yana cewa isnaduhu hasan kuma hadisin akwai hadisi da ke tafi nan gaba a littafin al'adabin mufrad shi ne hadisin 479 a nan gaba za mu karanta shi hadisin anas bin malik wanda yake fassara abin da manzon Allah yake nufi wannan hadisin al'imamu bukari ya kawo shi ne saboda ya nuna mana cewa ginin mahalli yana da asali a sunan manzon Allah yana da asali a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cewar abdullahi bin amr ga kuma cewar abu huraira ga asalin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inna amilallahi la yaqibu leburan Allah baya tabewa leburan da ya sa tsammani Allah shi zai biya shi to aikinsa ba zai lalace ba saboda akwai ikhlasi ciki don haka in kana idan aka samu hadisi akan ka saka wasu su maka aiki a gidanka ashe rikon gida yana da asali a sunnar manzon Allah shine abin da ya sa imam bukari ya kawo hadisin nan kuma yana nuna mana cewa kada ka rena wani abu na alkhairi a rayuwanka domin wasu za su amfana da shi shine hadisin da yake tafi a littafin nan hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila da a ce kiyama za ta tsaya ka tafi gona kana da shuka a hannunka za ka yi da shi sai aka yi busa cikin ƙaho in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa'in istata Allah ya kuma hata ya gari saha idan za ka iya dasawa kafin ka mutu manzo Allah ya ce fal ya gari sa to yi ƙoƙari ka dasa Wata wannan magana daga manzo Allah ya faɗa hadisin yana al-musnad Ahmad kuma mun ce yana littafin don zai taho a gaba shine hadisin 479 a littafin aladabul mufrad annabi ya faɗi wannan ma'a annahu gairu mumkin zai yiwu a yi busa cikin kaho ka dasa ka yi da kafin ka mutu ba zai yiwu ba me yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu yasin aya ta 49 zuwa 50 ma na illa sai hatan wahida tsawa ɗaya ce za a yi hum wannan tsawar za ta kama duk mai rai wa hum yakhisun kuma ba za su taba tsammanin lokacin tsawon za ta zo ba ba mai tsammani a wannan lokacin ne duniya za ta kare babu mai tsammani wannan dalilin yasa Allah ya ce wa hum ya ya'ani na fi amri dunya mutane suna ta hada-hadan su shine wa hum yakhsimun ana hada-hada ana cinikayya ana majalisi ana hira ana kasuwanni ana harguwa shine wa hum yaqisimun babu dan adam da ke tamanin a wannan lokaci duniya za ta kare a lokacin kuma duniya za ta kare kuma idan aka yi tsawar za ta kama duk mai rai shin za a baka damar har ka iya wani abu Allah ke ce fala yastati'una tawsiya mutane ba su iya barin wasiya wala ila ahlihim yarji'una kuma babu mai iya komawa gida idan aka yi wannan tsawa magana ta kare duk mere zai mutu ba ka sake kifta ido amma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka cewa hadisin manzon Allah ya karo da wannan aya a'a wato abinda annabi yake magana abu ne wanda ba zai yi ba amma in za ka iya toyi wato kada ka rena aikin alkhairi don ku za ka ci riba a kansa a kiyama wannan yasa muhammad nasiruddin albani silsilatu sahiha mujallar na farko a kismul awwal yana shafi na 37 ya ce babu ma hadisin da ya nuna cewar mutum ya yi ƙoƙarin aiki na alkhairi wanda zai ci ribarsa a lahira kamar wannan hadisin فإن فيه تركيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة wato ka yi ƙoƙari ka ci moriyar sakan na ƙarshen rayuwarka sakan na ƙarshen rayuwarka wanda shine lokacin da za a yi busa cikin ƙaho in za ka iya cin moriyar sakan na ƙarshe manzon Allah ya ce ka ci moriyarsa saboda ka samu lada akan wannan sakan ɗin a ranar kiyama akwai misalin da za a maka wanda zai gwada maka musulunci yana so ka yi amfani da damar da Allah ya baka na lokaci fiye da wannan hadisi akwai hadisin jabir bin abdullah wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslim ya su garsan babu musulmin da zai yi wani dashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa in kai dashe duk abin da aka ci a wannan dalilin wannan dashe to sadaka ne gunka wa ma surika minhu lahu sadaqa barawo ya shiga gonar yayi sata kai sadaka ce aka rubuta ma wa ma akala sabu minhu fa huwa lahu sadaqa dabbar daji ta shiga gonan ta yi barna sadaka ce wa ma tsairu fa huwa sadaka tsuntsaye sun ci amfanin gonan sadaka ne wala ya a ahadun illa kana lahu sadaka babu wanda zai cuce ka akan wannan gona face kana samun ladan sadaka akai yana sahihu muslim kitabul musaqati babu fadlil garsi waz zar'i shi yasa malamai ke ganin babu ma sana'ar da ɗan adam zai yi a duniya mai albarka irin noma saboda waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar da ta sa abdullahi bin amrin ke gaya ma ɗanɗan uwansa yana cewa shin kana aiki tare da laborinka kuwa al'imamun nawawi ga sharhin wannan hadisin jabir yana sharfi sahihi muslim wato a juzu'i na goma sha fiye ɗari biyu da goma sha uku wa kadi talafar ulama fi afyabil makasib wa afdaliha musulunci ya halatta maka sana'o'i da noma da kasuwanci Kai sana'a kai kasuwanci kai noma kai yi leburanci don musulunci ya halatta illa dai ya musu ka'idoji to shin a tsakanin waɗannan hanyoyi na samun abin da mutum zai ci wace hanya ce tafi daraja a sunnar mazan Allah a nan ne malamai fahimtar su ta saba kowane ya dubi wani sashi sai ga wancan sashi ne ya fi al'imamun ya ce faƙilar tijara wasu sun ce kasuwanci ne fi falala saboda hadisai da suka zo da bayanin falalan tijara wasu suka ce a sana'atu bil yadi kai sana'a da hannunka saboda annabawan Allah sun yi haka wasu kuma suna ganin az-zara'a wato shine noma noma ita ce wato abin dan adam zai zai rike a rayuwarsa ya zamanto shine mafi falala na hanyar samun abincinsa a sunnar manzon Allah al-imam an-nawawi ce huwa sahih wanda ya rike noma shine wanda ya rike fahimta mafi inganci ji alimamin da wani ya yi magana a kai eh, a littafin almajimu shafin muhazzar magana mai tsawo dalilai da suke nuna cewa noma ta ɗara duk wata sana'a da kasar saboda waɗannan hajjisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai wa fi hadhihi alhadith anna al-insan yufabu ala surika min malihi aw atlafahu dabbatun aw irin wani nahuhuma wanda hadisin jabir ya nuna mana in dai kai noma to lada kake samu ga wanda ya ci amfanin gonanka ta hanyar halal ga wanda ya ci ta hanyar haram kai duka lada ake rubuta ma akwai misalin da albani ya bayar a cikin silsilatu sahiha yana hadisi na tara hadisin umaratu bin khuzaima yaron sahabin annabi yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam umaratu bin khuzaima tabi'i ne babansa ana kiransa huzaimatu bin sabit yana da lakabi a zamanin manzon Allah ana kiransa kai ne. mai matsayin shaida biyu duk sahabbai ba mutumin da ke tsayawa da matsayin shaidar mutum biyu sai wannan sahabi shi shaidarsa daya tana daidai da shaidar mutum biyu saboda ka in kiyasa kenan zush shahadatayn لأن رسول الله أجاز شهادته بشهادة الرجلين to a zamanin sayyidina umar shi wannan sahabi ya manyanta ya tsufa shi ne kuzaimatu bin sabit mahaifin wanda ya ruwaito labari shi ne umaratu bin kuzaima sayyidina umar ya tambaye shi ma uka an tagrisa arbaka me ya hana kai da shan gonarka da na sani ka bar gona haka me ya hana faƙala lahu sai umaratu bin kuzaima ya ce babana sai ba masai na umar amsa babana ya ce masai na umar ana shaikhun kabirun a mutu gada ni tsoho ne na tsufa tuku wanda yau ko gobe zan mutu yaushe za ka tambaye ni kuma yaushe eh, noma gona sai sai na umar ya ce a zamo alaika da tagrisan da ni kuma ba zan barka ba lallai na nace sai kayi da shan wannan gona shine umar bin sabir ya ce falakadar aitu umar ibn al-khattab ya gari su ha biye ma'a sai na umar ya ce ban yadda ba sai an yi dashen gonan nan sai ce to muje suka tafi gonar tare da sai na umar ana dashenta shi ko tsohon yana ganin ko gobe ko jibi zai mutu ne hikimar saboda ladan da Allah ta baraka wata ta'ala zai bashi a dalilin wannan dashe da saboda albarkan da Allah ya zuba ma ainihi wato harka ta noma don haka yasa malamai ke ganin sana'a da take da albarka mafi yawa ita ce sana'ar noma wato mutum ya rike ta a matsayin hanyar abincinsa mu je babi na gaba babi na 212 a tafawul fil bunyan babin da ke magana akan tsawwala gini wato tsawwalawa a wajen gine-gine shine al-bunyan littafin lisanul arab at-tatwil da at-tafawul fi ma'ana ya ake nufi da attatawul al-istitala ala nasi ya zamanto kayi gini mai tsawo sama da mutane idza huwa a ra'sahu a ra'a anna lafu alaihim fadlan fil mutum yayi gini wanda zai nuna ya tsara sauran mutane wannan shi ake kira attatawul gini mai tsawo kalma tana daukan ma'ana biyu kamar yadda ibn hajjar ya faɗa a sharhin hadisun. hadisin abu huraira wanda yake fathul bari mujallar na goma sha uku shafin tamanin da takwas ma'anar taɓawul fil bunyan abinda ake nufi da tsawalawa wajen gini anna kullu min makana yabni baitan yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'il akhar kana so kai gini gininka yafi na wani tsawo ta sama shine at-tatawu wa yahtamilu an ya al-murad al-mubahat fi zina tana yiwuwa kuma abinda ake nufi da attaqawul fil bunyan shine gasa wajen gine-gine a yi gasar gini wannan ya yi gini mai salo kaza bari yi ginin da ya fi nashi saboda haka kalma tana daukan ma'anar a yi gini da tsayi kuma tana daukan ma'anar gasa ta wajen gini حدثنا Isma'il bin أبي أويس حدثني ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد an abihi ya karbo hadisin daga wajen mahaifinsa shine abdullahi bin zakwan al-qurashi an abdurrahman bin hurmuz al-a'raj al-imam al-a'raj an abi huraira an rasulillah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam qala hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'atu sa'ar ƙarshe ga duniya ba za ta tsaya ba hatta ya tafawala nasu fil har sai mutane sun tsawwala wajen gine-gine sa'ar ƙarshe na duniya a sa'atu duk inda ga an ce a sa'atu ana nufin sa'ar ƙarshe na duniya amma idan aka ce alƙiyama sa'ar farko na lahira to sau da yawa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alkur'ani waɗannan sa'o'i guda biyu sukan ɗauki ma'ana ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yakan kira sa'ar farkon lahira da sa'ar ƙarshe yakan kira sa'ar farko na duniya da sa'ar eh, ƙarshe na duniya da kuma sa'ar farko na ƙiyama amma inda aka ce maka iza qamatil qiyama to ba sa'ar ƙarshe na duniya bane ana nufin idan ƙiyama ta tsaya ya nuna farkon lahira kenan alƙiyama farkon lahira amma a sa'atu ana nufin akhiru ayyamid duniya ƙarshen duniya shi ake nufi da asa'a to rana guda ce ake ɗaukanta saboda haka yasa tana tarayya ta wajen suna annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa idan ya ce a sa'a yana nufin sa'ar ƙarshe na duniya sa'a ba za ta tsaya ba bi ma'ana duniya ba za ta ƙare ba hatta ya tafawalan nasu fil duniya sai an kai lokacin da mutane suke tsawalawa wajen gine-gine wannan isnadi ya inganta yana irwa galil eh, kuma al'imamul bukari ya kawo hadisin yana sahihul bukari kitabul fitan babu kurujin nari ma'al adid min al'asharar amma a wancan hadisin a wancan hadisin yadda ya zo cin aljami'ar sahih na al'imamul bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga alamomin ƙarshen duniya da yawa sai ya sanya wannan daga cikin alamomin kaga anan alama guda ce kawai amma a wancan hadisin yana da tsawo ya ce wa hatta ya tatsawalar nasu filbuniya har sai an kai lokacin da mutane za su rika tsawalawa ta wajen gine-gine sannan alimamu Bukhari ya kawo hadisin kuma a kitabul iman wannan lafazi da ya zo cikin al'adabul mufarar yana kitabul fitan babu kurujin na dama kitabul fitan shi ya dauki ashratu sa'a sannan a kitabul iman nan ma ya kawo hadisin min wajhin akhar ba ta riwayar da ta zo ba ta isnadin da ya kawo anan ba ta wata fuska har yanzu dai hadisin Abu Huraira yana kirga ashratu sa'a sai Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta tawala ru'atul ibil buhmu wannan ya zo cikin kitabul iman hadisin al bukhari idan makiyaya raƙuma ya zamanto suna tsawwalawa fil aka kawo lokacin da makiyayan raƙuma suke tsawwalawa wajen gine-gine to wannan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah manzon Allah wannan yana cikin alamomin sa'ar karshe guda biyar waɗanda babu wanda ya san lokacin tsayuwarsu sai Allah makiyaya raƙuma haka da ya zo cikin sahih bukhari hadisin yana sahihu muslim yana kitabul iman babu bayan iman wal islam wal ihsan hadisin sayyiduna umar wanda shi ne yake 40 hadis hadisin sayyiduna umar shi ne yake 40 hadis wanda yayi bayani game da zuwan mala'ika jibril alaihi salam majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya game da al-islam da al-iman da al-ihsan yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da sa'ar karshe manzo Allah yace man mas'ulu an hadi a'lam min sa'il wanda ake wa tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba yace ka bani labarin alamomi ba mu sani ba da ni da kai ba mu san yaushe ne sa'ar karshe za ta zo ba amma akwai alama ko ka santa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ma mala'ika jibrilu alamomi sai yace wa an taral hufatal uratal alata za ka ga mutanen da aka sani a duniya ba su tafiya da takalma su ne alhufat al'urata wanda an san su da tafiya tsirara ba su damu da sutura ba ba su damu da sutura ba saboda mutumin da ke rayuwa a daji yana kiwo bai damu da takalmi ba bai damu da kayan da kake sawa ba wa zai ma'azo a daji ba zai ma kwalliya? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'alata wanda an sani talakawa ne al'ala da larabci al'ailu yani alfaqir al'ailu saboda haka yasa ake cewa al'aila hiya alfaqr manzon Allah yake waɗannan mutane da aka sani matalauta ri'a shai masu kiwon awakai ya tatawaluna fil bunyan idan zamani ya juyo aka kai kuma lokacin suke gasan gine-gine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sa'ar karshe na duniya ta zo Allah ka sa ba mu cikin ta akwai hadisin al-Imam Muslim lafazin kamar yadda sai na Umar ya bada labarin tambayoyi da mala'ika Jibril yayi Abu Hurairah ma ya rawaito hadisin yana sahih Muslim a lafazin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ra'aita al-hufata al-urata summa al-bukma idan ka ga masu kiwon nan marasa tafiya da takalma masu tafiya tsirara bebaye kurani wato mai kiwo a daji da wannan ita ce siffansa bebe ne kurma ne saboda bai iya magana ba kuma bai jin magana ya zama a saka mata dabba saboda rayuwar shi a daji manzon Allah ya ce waɗannan da kare na a yau sana'ar su kiwo ba su waye ba kuma matalauta idan aka kai lokacin da sun zama mulukal ardi su ne shugabannin duniya wannan riwayar abu ke na amsar da manzon Allah ya ba mu mala'ika jibril sai manzon Allah ya ce fa ka min asharatiha wannan yana cikin alamomin duniya ta zo karshe wa idza ra'aita ri'a al-bahmi idan ka ga masu kiwon dabbobi ya tatawaluna fil bunyan suna tsawwalawa wajen gine-gine fa zaka min ashratiha fi khamsin min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah manzon Allah ya ce masa wannan yana cikin alamomi na ƙarshen duniya yana cikin alamomi guda biyar waɗanda babu wanda ya san lokacin aukuwansu sai Allah subhanahu wa ta'ala al'imamun nawawi wato inda za ka dubi sharhin waɗannan hadisai hadisin sai na umar hadisin abu huraira wanda ya sharhin sahihu musulun al'imamun nawawi Ya ce almuradu bihin abinda manzo Allah yake nufi al-jahlatu safila ar jahilai makaskantar mutane makiyaya a zamanin annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam makaskanta ka san makaskantar mutane mafi jahilci su ne waɗanda ke kiwo a daji wa ma'anahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine أن أهل البادية وأشباههم من أهل الهاجة والفاقة waɗanda ke zama daji ƙauyawa da waɗanda ke kiwon dabbobi da matalauta tubu sato duniya za a kai wani lokacin da Allah zai ba su duniya hatta ya taba hauna fil duniya sai an waye gari gasar da suke ta wajen gini ne ibn hajar kuma cikin fatul bari shi ma yana sharhin hadisin abu huraira da kuma hadisin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda yana fathul bari mujallad sha uku shafin 88 wa hiya min al-alamat allati waqa'at an qurbin fi zamanin nabi sallallahu alaihi sallam wannan yana cikin alamomin da suka fara aukuwa kusa da zamanin annabi ji ibn hajjar alamomin da sun fara aukuwa kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi sallam wato ba da dadewa ba da rasuwar manzon Allah sai wannan alama ta bayyana kaga ya nuna ta dade da bayyana lokacin da za a mutane za ka samu mutumin daji ba ƙauye ya taho birni yana gasan gini da mutane wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka akwai riwayar al-imam Muhammad na ta hadithin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min asharati sa'a yana daga alamomin sa'ar karshe an yura ru'atu sha'iru usan nasi za a ga masu kiwo sun dawo su ne shugabannin mutane mutumin da sana'arsa kiwo zai zama shugaban jama'a wa an yural hufatu kuma za a ga mutanen da an sani ba su saba sanya tufafi ba al'uratul juwa'u waɗanda an sani sukan wuni da yunwa ya tabarar na filbina za a gansu suna gasa ta wajen gini yana cewa wa haza isnadun hassanu kuma wannan shi ke fassara ma'anar at da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka idan aka ce at yana daukan ma'anar gini mai tsayi yana daukan ma'anar gasa ta wajen gini ko da bai tsayi ba wani ya yi gida kaza sai na yi in yayi wani in yi irinsa ko wanda ya fi shi saboda haka sai ibnu hajar ya ce wannan alamar ta ƙarshen duniya ta riga ta farko tana cikin alamomin da suka fara bayyana kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kad wujidar kasiru min zalika an riga an samu wannan alamar ta yatsu a duniya wa huwa fi ziyadin kuma dada karuwa take yi dada karuwa take a zamanin sa kusan shekara 500 da suka wuce kenan ibnu kasir wanda zamani guda suka yi ibnu kasir ibnu hajar ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziya duk zamanin su guda a cikin littafin al-bidayatu wan nihaya na tarihi ya kawo hadisin nan yana magana akan ashiratu sa'a yace ya'ni bi zalika annahum yakununa ru'usan nas wadanda da aka san makaskanta ne za su zama sune ne madaukaka kad kasurat amwaluhum dukiyarsu ta yi yawa wamtaddat wajahatuhum darajarsu ta karu falaisa lahum da'abun za a wayi gari ba su da wani hali wala himmatun ba su da wata damuwa illa tatawulu fil bina'i face ga targini wallahi kai ka ce kamar zamaninmu na yau ake magana a kai misali misali dubai ginin da ya fi tsaye a duniya na cewa ya kusan kilomita guda tsawonsa uh, dubai a zamanin mazan allah daji makiyaya kawai ke abin nan a wurin ba su da komi amma ga shi yanzu abinda mazan allah ya faɗa gasar gini idan sun yi wannan gini mai tsaye sai ka dawo saudiya wanda ake cewa akwai burjin mamlaka wanda su ma za su yi a jidda sai ya fi na dubai tsayi kaga sun koma gasan wanda da can kiwon raƙuma suke yanzu allah ya ba su dukiya kamar yadda ibnu kasir ya ce falaisa lahum da'abun wala himmatun illa tafawul fil bina ba su da wani hali ba su da wata himma ba su da wata damuwa face gasar gini idan ana batun talauci ne gashi na a duniya ko ina idan ana maganar yadda za a yatsa da'awar musulunci ne ana bukatar kuɗi ko ina amma damuwar su ita ce a yi gini mai tsayi yadda manzon Allah ya fada alama ce ta ƙarshen duniya Allah ka tsare mu ibn rajab littafin jami'ar ulum wal yana jiki na farko shafin 137 yana sharhin hadisin sayyidina umar hadisin sayyidina umar wanda ya zo cikin 40 hadis yatatawazuna fil bunyan suna tsawwalawa wajen gini farko fasara ta biyu suna gata wajen gini duk ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalilun ala zammi tabahi wa tafahur wannan amsar da annabi ya bawa mala'ika jibrilu in kana da hankali ta ishe ka ta nuna maka cewa duk abin da zai zama na alfahari da takama mazan Allah bai san shi baya cikin alamomi na mutanen kirki wannan yasa ba a same shi a zamanin manzon Allah ba wannan ya sa manzon Allah ya ce alamar duniya ta zo ƙarshe kaga ya nisantar da wannan hali daga zamanin shi khususan bi tatawul fil bunyan musamman gasar da ta shafi gine-gine walam yakun italatul bina'i ma'rufan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi Ibnu rajab yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gini mai tsawo ba a san da shi ba har manzon Allah ya gama zamaninsa sahabbai suka yi nasu zamani na'am akwai gine-gine masu tsayi amma ba a mai da shi wani abun uh, wato gasa ba ba su damu da shi ba bal kana bunyanuhum qasiran bi qadri al-hayat shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa gini da suke yi gine-ginen su gajeru ne suna gini gajere gwargwadon bukata gwargwadon haka za fi hadisi umar wanda haka ya zo cikin hadisi na umar yana cewa anna asasilan nas yasiruna ru'asa'ahum wa taksuru amwaluhum abinda hadisin ke nuna cewar alamar karshen duniya makaskanta waɗanda ba su san darajar addini ba su ne za su zama mawadata su zama shugabannin duniya wa taksuru amwaluhum hatta yatabahawna bi tulil bunyan ya zama abin da kawai suke alfahari da shi shine gini wa zakrafatihi wa itqanihi ayi yi ma gini kwalliya ana kawata shi alama ce ta marasa addini kamar yadda ibn rajab yake faɗi kuma haka ne ya ba da misali da abin da ya faru zamanin na umar labarin da wani malami ana kiransa Ibn abi aisha ya bayar Ya ce Ibn abi aisha yana cikin waɗanda suka biyo bayan tabi'ai akwai wani tabi'i da ake kiransa Ibn abi shumaila ya karantar da su abin da ya faru zamanin sai na umar game da gini nazal almuslimuna hawla almasjid yani bil basra fi aqdiyati ash lokacin da zamanin sai na umar mutane a garin basra ya zama gini da suke a zamanin a zamanin sai na umar ba su yin gini wata abin da suke amfani da shi shine tanti tantuna na fatun dabbobi kamar fata rago haka a ne a yi tanki da shi fafa shafihi mustarik saboda aka sai sata ta yi yawa a tsakanin mutane saboda babu tsaro a gidaje fakata ila umar saboda aka mutanen basra suka aiko takarda ga sai na umar shugaban musulmai kenan suna son a musu izini su yi gini da yake nuna maka zamani sai na umar ginin ma sai an ma izinin irin shi ginin ma sai an maka izinin yanda za ka yi duk da dai kana da kuɗi saboda haka suka turo takarda ga sayyidina Umar suna neman izini irin wannan gini da suke gidajen su dinnan barayi na shiga suna musu haka saboda ba tsaro fa azina lahum fil fil bara fa manu bil qasab saboda haka sai musu izini yace to ku yi gini da kara ku yi gini da kara wannan shine izinin da aka yi saboda haka sai suka je suna gini da karare me zai faru kara da wuta ba su haduwa kuma dole a dafa abinci ta fasha fihim hari sai gobara ke yawa to suka sake rubuta takarda suka aiko masa na umar gobara ta mana yawa a irin wannan a mana izini mu yi gini da tubali da ƙasa fa'azina lahuntun filmadar sai na umar ya ce to yanzu kuna da larura kan tun wancan tsari na gidaje da kuke barayi na shiga babu tsaro wannan kuma gobara na yawan kamawa lalle kuna da uzuri da zai sa ku yi gini da tubali saboda ku kuje ku yi ginin tubali kaga larura ta yi kamar yadda ibnu rajab yake faɗa larura take sa mutum ya gina mahalli gurgudan bukata a zamanin manzon Allah sai yace to amma duk da haka ga doka in za ku gini da tubali wa naha an yarfa'a ar-rajulu sumkahu akthar min sab'ati azwaj dokar ita ce kada tudun gidan kai fi zira'i bakwai sau da kowa ya gini amma tudun ginin gaba ɗayansa kare wuce zira'i bakwai su kaga gini wannan sai a ce kamar bukka kawai ko don bai kai a ce mar wani babban gini da mutum zai shiga ba Allah ta samu gani hadisi na gaba akhbarana abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak ya ba mu labari kala haddasana huraisu bin sa'id kala sami'tu al-hassan huraisu bin sa'id yace naji al-hassan al-basri wanda shi ma tabi'i ne don su za su ba mu labarin rayuwar sahabban manzon Allah wanda shi ke karfafa maganar ibn rajab da na kawo cikin jami'ul ulum ya yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina shiga gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati usman ibn affan alhassan basri ce a zamanin sayyidina usman yana shugabanci ina shiga gidajen matan manzon Allah bare dama ya ya girma a hannun matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan karami ana cewa hatta matar manzon Allah ta bashi nono alhassan basri yace zan shiga gidajen matan annabi fa atanawalu suqufaha sai ina taba rufin biyadi da hannuna magana ta kare sau da kaga abin da sai na umar ya nan ya dace da tsarin ɗakunan matan manzon Allah idan na shiga ina taɓa rufin da hannuna yana a tabakatul kubra na ibn sa'adin wanda nan ma ibn sa'ad shine malamin da ya fi kawo bayanai game da tsarin ginin dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yayi babi zikiru buyuti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba hadisi na 1525 kuma yana shu'abul iman na al-imam al-baihaqi yana faslun fi dhanni bina'i ma la yuhtaju ilay al-imam al-baihaqi sunan babin an kushe ma gina abin da ba a bukatarsa an kushe ma ginin abin da ba a bukatarsa shikenan zamanin manzon Allah kana gini ne gwargwadon bukatarka mu karanta hadisin الحسن البصري yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina shiga wato gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati usman ibn affan zamanin halifancin sayyidina usman bin affan fa atanawalu suqufaha sai ina kama rufin su rufi biyadi da hannuna wanda ya nuna rufin bashi da tsawo hadisi na gaba har yanzu hadisin Abdullahi bin mubarak ne ya ce wa bi sanad wannan isnadin da ya na baya shi ne da har yanzu hadisin Abdullahi bin mubarak an abdullah bin mubarak na Dawud bin Kaisin قال أخبرنا داود بن قيس القرشي شما داود بن Ya ba da labari. yana cikin malaman farko yace eh, yana cikin malaman farko kai qala yace ra'aytul hujurat na ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam na ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-hujur al-hujurat kamar yadda Allah ya kira a cikin al-Qur'an wa shi yasa wato yana daga ilimin malamai malaman farko saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallam dakunan matansa ba za a kira su da sunan dakunan da mu muke kira ba sai a kira su da sunan dakunan da Allah ya kira a cikin alkur'ani a suratul hujura sai sa aka ce ra'aytul hujurati la'aytul hujurati sai ka ce ra'aytul guraf naga dakuna al-ghurfa la ra'aytul hujurati saboda wannan kalmar ce Allah ya amfani da ita wajen kiran ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam min jaridin nakli yanzu zai gaya maka da me aka yi rufe ya ce na ga ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi jinka ne da rassan dabino jarid jarid shine reshen dabino kuma kamar yadda zo cikin muktar istihash al razi yana cewa al-jaridu alladhi yujradu anhu al-qusu reshen dabino da aka wato ya zama an cire marganyi shi ake kira aljari wala yusamma jaridan ma dama alaihi alkhus wa inna ma yusamma sa'fa idan ba a cire ganyen jikinsa ba a kiran sa aljari da aka wato kamar katakon kenan da aka yi jinkar rassan dabino na ce mabshiyan okay idan idan ma an saka an saka ya zama eh, wato rassan dabino idan aka saka sai dole za a dora wani abu a kai saboda ya hana ruwa shiga aiko magishiyan an lullube jinkan min kharijin ta waje bi musuhi sha'ari wato da sakar gashi sakar gashi akwai sakan tufafi da aka yi na gashi eh, idan aka cire gashin dabba sai a saka tufafi da shi shi ake kira almishu alkisa'u min ash-sha'ri tufafin da aka saka da gashi wannan shi ake kira almishu wal jam'u alqalil amsahun idan alkasiru ne sai a ce musuwa wato jinkar saka ne na gashin dabbobi da aka ciccire sai aka saka tufafi sai aka dora akan wannan jinkar shine ainihin jinkan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta gari akwai filin babu magana ba a ce mana akwai silin baya ko iyaka wa azunnu arban baiti yace ina ina zato fadin dakin min babil hujrati ila babil baiti fadin dakin daga kofar dakin fadin gidan kenan daga kofar dakin ila babil baiti zuwa ga ainihin kofar gida daga kofar dakin zuwa kofar gida kamar yana nufin hadda tsakar gida kenan ko arabul bait yana nufin tsakar gidan nahwan min sittin aw sab'i adru'in yana kamar zira'i shida ko bakwai zira'i shida ko bakwai iyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahrizul baita yace kuma ina kimantawa shine ahrizu at-taqdir at-taqdir shi ake kira al-hirzu da kuma al-khirsu wato ina kimantawa saboda babu tabbaci tunda ba da ted yake ba bare ya gwada ya tabbatar yace ina kimanta cikin gidan ashara azru'in cikin ainihin gidan nan wato zira'i goma ne wa azunnu sumkahu kuma ina zaton tudun gidan ba rufi ba idan aka ce saqaful baiti ana nufin rufi amma idan aka ce sumkul baiti ana nufin tudun gini daga tudun ginin ila asfalhi zuwa kasan gini daga tudun ginin tun daga saman jinka zuwa bai na samani wa sab'i na hau zalika tsakanin je ko zira'i takwas ko bakwai ko makamacin haka kaftu inda babu aisha na tsaya a kofar gidan aisha fa'iza huwa mustaqbilun al-maghrib sai gashi yana fuskantar yamma wannan a madina ke saboda suna fuskantar idan za su yi sallah suna fuskantar kudu suna fuskantar kudu dan makka tana kudu ne da madina to kofar ɗakin aisha yana ta yamma kofar aisha yana ta yamma hadisin yana littafin alimamu bai haƙi kuma ya inganta babu shakka gaskiya ne bayanin da malamin nan ya yi game da siffar ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne akwai buƙatar musulmi ya sani aiko in ka duba a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad akwai ata'ul khurasani wanda shi ma ya yi magana game da ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daraktu hujjara a zuwajin min na taras da ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas jinkan da aka yi da rassan da jini ala abuwa biha fa idan aka ce labulan ƙofa almusuhu min sha'arin aswad shi ma sakar gashi ne bakin gashi illa iyaka aka saki fa hadartu kitabal walid bin abdul malik muna nan a madina sai ga takardar shugaban kasa ta zo a lokacin alwalid bin abdulmalik bin marwan shine shugaban musulman duniya ya ana karanta wannan takarda ga mutanen madina ya amuru bi idkhali hujari azwaji rasulillah fi masjid rasulillah yana umarni a shigar da dakunan matan annabi gaba ɗaya cikin masallacin annabi ya aiko takarda daga damascus ya aiko takarda daga headquarter yana umarni za a faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hada da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan takarda da ta zo garin Madina ta tada hankalin mutane wannan labarin Afa'ul Khurasan wanda yana cikin tabaqatul kubra na Ibn Sa'd yace fa ma ra'aytu yawman akthar bakiyan min zalika al-yawm ban taba ganin ranar da dan adam na mutane masu kuka fiye da masu yawa fiye da wannan rana ba rana guda ka samu mutane da yawa suna kuka a lokaci guda yake ban taba sanin rana irin wannan rana ba saboda rusa gidajen matan annabin nan sai ya taba zukatan mutane ta amma shugaba ne babu wani mai iya komi saboda ka ba abin da zaka iya sai dai kuka kawai sai dai tunani da jimami fa idubnul musayyib yana madina ya ce wallahi lawadittu annahum tarakuha ala haliha ya ce wallahi na so a ce sun bar gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam a yanda suke ba a rusa ba kaga zamanin sai na Umar Usman eh, zamanin sai na Abubakar Umar Usman sayyidina Ali duk suna tsaye ba a rusa ba amma zamanin eh, abu walid bin Abdul Malik ya dai a rusa a hada a fadada masallaci in ka lura shi yayi ne saboda taimakon musulunci saboda a ƙara faɗaɗa masallaci wurin ibada ta amma su ko mutane suna so a ce ga gidajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam ana gani yanda gidajen suke a zamanin manzon Allah har ma sa'id ibn musayyib wanda babban tabi'i ne mazaunin madina yace ni na so a ce gidajen mata annabi an basu waɗannan ɗakuna a basu saboda sha'una sun min ahalin madina duk sa'ilin da mutane suka taso yara suka taso daga madina wa kadimu alqadimu min ahalin al ko wani na nesa ya baro kasansa ya zo madina saboda ziyarar masallaci idan ya zo zai ga abin misali ga rayuwar shi fayara maktafa bihi rasulullahi fi hayatihi idan ya zo ya ga irin abin da ya ishi manzon Allah game da rayuwar duniya fa yakunu zalika mimma yuzahhidu an-nas fi at-takasuri wa at-tafakhuri fiha saboda barin gidajen a yanda suke zai zama wa'azi da zai sa mutane su gane su dada nisantar duniya da kusantar kiyama saboda baka da abin koyi irin manzon Allah wa kana yawma idin abu umamata sahal bin hunayf yace laitaha turikat ina ma ba a rusa waɗannan gidaje ba falam tuhdam hatta yuqsira an-nasu anil bina yana cewa lallai da ba a rusa waɗannan gidaje ba da mutane sun takaita burin gini saboda wallahi in akwai son manzo a zuciyarka in ka je kaga gidansa wallahi zaka ji ta sha'awar gini kaga gidan da manzon Allah ya rayuwarsa wannan zai sa ka gane cewa gini ba komi bane wa yarawna ma radiyallahu li ne kuma ba nan kadai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zaɓi abu wa ya zaba masa wannan abin Allah ne abin da Allah ya zaɓa wa masoyinsa manzon Allah ce ga irin abin da nake so gare ka wa mafatihu kazainud dunya biyadihi wanda mabudin taskokin arzikin duniya duk yana hannunsa amma sai Allah ya ce ga abin da na zaba maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da in ka dubi eh, littafin tarihin ibnu kasir al-bidayah wa nihaya ya kawo bayani shi ma akan gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ibn hajar ma yayi magana akai yana fathul bari mujallal na farko shafin 339 game da shigar da kabarin annabi cikin masallacin madina mai tarihin sa shine al bin abdul malik lokacin da ya shigar da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci daga lokacin kabarin manzon Allah sai ya shiga cikin masallaci saboda ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin Aisha wanda ya karbi shugabanci bayan rasuwar mahaifinsa shine Abdul Malik bin Marwan shi Al-Walid hijira na da shekara 86 kana cewa bayan rasuwar manzon Allah da shekara 75 kenan shekara 75 gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kauda su ah, kuma shi wannan shugaba duk da cewar ga abubuwan da ya a zamaninsa amma hakika zamaninsa musulunci ya haɓaka kwarai don a zamaninsa musulunci ya isa china kuma a zamaninsa musulunci ya iso spain wanda ƙarshen rayuwar sahabbai kenan a ƙarshen rayuwar sahabbai don haka ya zama yana da ƙarfi wanda ya sami irin wannan ƙarfi don a duk duniya kenan ba ɗan adam ne ƙarfin alwalid bin abdulmalik tunda ya yaƙi duniya ya kai china sannan in ka ɗauka ta yamma ya iso turai iya duk inda ka san musulunci ya ita a yau to ya riga ya kai shi musulunci ya wuce rasha tun a zamaninsa wanda sahabbai ƙarshen rayuwarsu saboda ƙarfin da ya yi mutane ba su iya tanka masa wannan dalilin ya sa a ƙwa'ul eh, ya ce lokacin da takardarsa ta zo madina a rusa waɗannan ɗakuna na matan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ba abin da za su iya sai kuka saboda an san ƙarfin wannan mai mulki eh, wa sakata kasirun min ahli ilmi an inkari zalika khawfan min al-fitna inji ibnu hajar cikin fathul bari malamai da yawa babu wanda ya so abin da ya aikata musamman da ya shigar da kabarin manzon Allah cikin masallaci saboda ya saba ma abin da annabi ya dinga tsawatarwa akai to kuma ai shigar da gidajen matansa ya sa kabarinsa ma ya shigo cikin masallaci, to ba wai shigar da kabarinsa masallaci ke damun mutane kawai ba rusa waɗannan gidajen na matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato abu ne wanda bai dace ba to amma babu malamin da zai iya magana sai yan kaɗan waɗanda duniya ta ba da shaidar wato ƙarfin halinsu irin su sa'id ibn al-musayyib din irin yaro sahabi sahal bin hunay shine abu umama waɗannan suna iya magana ko me zai faru saboda sa'idun musayyib ya samu shaidar bayi tsoron masu mulki wannan dalilin ya yasa yake faɗin haka yana cewa shi ya so a ce an bar gidajen dan na baya su zo su ga abin misali wajen hadisi na gaba wa bisanadi an abdullahi bin mubarak har yanzu dai wannan isnadi din a karbo hadisin abdullahi bin mubarak kala abdullahi bin mubarak ya ce akbarana ali mas'adata ali ibn mas'ada ya ba mu labari an abdullahi rumi kala da kaltu ala ummi talqin na shiga wajen ummi talqin fa sai na ce ma aqsara saqafa baitiki haza me yayi gajartan wato wannan ɗakin naki yana cewa dakin ya yi yayi gajarta da yawa kamar bukka ce ka shiga bukka kaga bukka ba a yi ta da tsayi faƙala sai ita matar ta ce ya bunayya ya kai ɗana ina amiral mu'mini na umar abin al-khattabi yallahu anhu shugaban mu'minai a ta wannan ya auku zamanin sai na umar kenan sai na umar ka taba ila ummalihi ya rubuta takarda ya aika ma'aikatarsa wato gwamnonin sassan duniya ya aika musu takarda Allah bina bina'akum karku yadda ku tsawwala ku. to ga misali da hadisi muka karanta na baya fa innahu min sharri ayyamikum dan ko yana cikin mafi sharrin kwanakin ku tsawwala ginin ku yana cikin mafi sharrin kwanakin ku cewa sayyidina Umar ya sa doka game da tsawon gini wannan ba ba labarin nan kada yazo da shi ba mun karanta a baya mun karanta a baya saboda haka lalle zamanin Umar yana tsawatarwa mutane amma wannan hadisi na umu talqin malamai na raunana isnadinsa malamai suna raunana isnadinsa an ce abdullahi rumi shi ma majihulun ne sannan umu talqin din ita ma haka kasancewar haka yasa ake raunana wannan al'asar din labari amma duk da haka al-imam ya kawo shi me yasa ya kawo shi don haka din ne ya dace da abin da ya auku zamanin sayyidina umar bin khattab ko da labarin nasa ba gaskiya bane akwai labarai da aka samu sai na umar yana tsawatarwa game da tsawwala gini cewa kuma tsawwala gini yana cikin alamomin mafi sharrin zamani ai bai saba ma hadisai da muka karanta a farko ba waɗanda hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah akwai hadisin sayyidina Umar amsar da manzon Allah ya ba mu mala'ika Jibrilu alamar karshen duniya akwai hadisin Abu Huraira saboda haka hadisin ma'anarsa ta dace da abin da yake karantarwa akai sai kawo babu man بعدي أكم بيان وان دي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة عن حبة بن خالد وسواء بن خالد ده حبة بن خالد ده سواء بن خالد ينقوان جونا ابن خالد بن بني من بني أمر بن عامر شكين المدينة ينقوان جوناني annahuma ataya annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju ha'ifan yana gyara wato katangarsa shinge yana gyara katanga au bina Allahu ko wani ginin sa fa gininsa fa'a'ana sai suka taimaka masa wato kamar al-Imam Bukhari ya kawo wannan dan ya nuna maka ai ba hana ka yin gida ba inda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yi gini amma hadisin yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisin 4798 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال نقلنا على خباب قيس بن أبي حازم تابعيني ya ba da labari ya ce mun shiga wurin khabbab bin al-arab khabbab sahabin sallallahu alaihi mun shigo wurin khabbab na'uduhu don mu gaida shi ba shi da lafiya wa kadiktawa sab'a kayyati yayi lalat har wurare bakwai yayi lalat har wurare bakwai fakiya amfani da wuta a matsayin magani shine alkayyu ana cewa akhiru dawa'i alkayyu kuma gaskiya ne duk da dai ba hadisi bane kado fatawa dofata wa mujallar na 25 shafi na shida babu laifi don kayi amfani da wuta a matsayin magani a yi sakiya amma ya zama shi ne magani na ƙarshe saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummarsa su yi amfani da wuta a matsayin magani to amma malamai bisa ga wasu hadisai suna ganin idan aka kai makura an rasa wani magani sai tsakiya to za ka yi tsakiya. musamman ga wannan hadisin wanda ya sa Alimamul bukhari ya kawo hadisin nan a cikin kitabul marba ya kawo shi a kitabul marba yana al sahih babu tamannin maridin mauta malamai suna kafa hujja da abin da khabbab yayi khabbab yayi tsakiya har ya kai sau bakwai to sai shi Ibn abi eh, ibnu abi hazim shine qais ibn abi ya yace sun tafi gaida khabbab bin al-arab faƙala sai kababu ya ce mana inda ashaban alladina salaf sahabbanmu waɗanda suka gabace mu waɗanda suka tafi wato yana nufin ‘yan uwansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda sun riga sun mutu tun annabi yana da rai kaga shi ne ya ce inna ashaban alladina salaf sahabbanmu ‘yan uwanmu waɗanda suka gabata mabau sun wuce walam tunkishumud duniya duniya ba ta rage musu komai ba kaga kabab har ma yana sha'awan rayuwar sahabban da suka riga manzon Allah mutuwa saboda su waɗanda suka riga manzon Allah mutuwa din nan to ladan sun ci shi gaba ɗaya a lahira yace wa inna amma mu sahabban annabi da muka rage da rai a bayansa asabna ma la najidu lahu mawdi'an mun samu dukiya dukiyar da ma yawanta ya sa ba mu samu inda za mu aje ta ba illa turaba sai dai a ƙasa wato me yake nufi an rasa wurin da za a aje dukiyar sai gini sai dai a yi ta gini da dukiyar saboda haka sai kabbabu ya ce wa laula annan nabiya na hana anna da uwa bil mauti wallahi in ba don annabi ya hana mu yi addu'a mu roki Allah mu mutu ba la da autu da na roki Allah mu mutu wato yana mata kai ce rayuwar da shi yake ci kaga ya samu dukiyar amma shi ba ma santa yake ba yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 2721 da kuma silsilatu sahiha hadisin 2831 to wannan hadisin guda ɗaya ne amma al-imam bukhari ya raba shi sai ya ce summa atainahu marratan ukhra sai muka sake komawa ga kabbab mun tafi gaida shi kaga wannan ya nuna kana tafiya ka gaida mara lafiya ka sake komawa ka gaida shi to da muka koma fa ba mu samu eh, mun samu ya warke wa huwa yabni ha'it Allah muka samu yana gina wata katanga sai <laughs> da ma ya ga musu sun samu dukiya sun rasa inda za su aje sai kasa yana a riwaya ta al-imam tabarani ibn abi hazim ce da kanna ala khabbab na'uduhu wa huwa yu'aliju ha'itan lahu wannan shi yake nuna cewa komawa da suka yi karo na biyu ma sun tahi ne da nufin su gaida shi amma ya suka tarar sai yana gyaran katangarsa fakala sai ya ce musu don ya raba aikinsa da sunnar manzon Allah na in ba haka ba ya zama abin misali innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in shi musulmi ana bashi lada duk abin da yayi yunfiquhu inda ya batar da dukiya illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab sai dai abinda ya batar ya saka kudin a kasa wannan bashi da lada duba sahabi da karfin imani sun samu yana gini sai to ga abin ga kulura ga abinda annabi ya gaya mana duk da cewa mai jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai hadisai da yawa manzon Allah ne ya faɗa musulmi ana ba shi lada duk abin da ya ya batar da kuɗi a kansa sai dai fa dukiyar da ya batar da ita wato ta wajen sanya ta a ƙasa kuma mun karanta wannan hadisin a baya shine hadisin 348 hadisin na khabbab yana sahih bukhari kitabul marba babu tamannil marid maut babu tamannil marid maut wanda yana kitabul kitabul a nan aka samu ƙari inda kabab yake ce musu inna ashaban alladhina salafu mabawwalan tunqishum ad-dunya shay'an an samu shay'an yana yana kitabur riqab na sahihul bukhari wato eh, kabab yana yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa ibn hajar ya sharhin hadisin wato yana fathul bari mujallal 10 shafi 129 yani lam tanqus ujuruhum duniya ba ta rage ladansu ba saboda Allah ya tabbatar masa sahabbai a cikin alkur'ani zai ba su lada ya riga ya tabbatar ya tabbatar a wurare da yawa saboda haka kabab da sauran sahabban annabi sun tabbata Allah zai ba su lada saboda duk sahabbai ne amma matsalar ita ce shin ladan a duniya ne ko a lahira to abinda shi kabbab yake tsoro kenan yana cewa matukar ka samu ladan a duniya to ba ka da hujjar kuma a lahira ka ce a bani to shi ne abin da yake tsoro wanda kuma shi Allah subhanahu wata'ala ya halitta wa musulmi samun ganima a yaƙi ganimar ba ta hana ka samu lada a kiyama amma su sahabbai suna tsoro kada fa abin da suka samu a duniya a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rabonsu nema na lahira wanda shi ke tada hankalinsa in ka duba sharhin wannan hadisin yace lam tanqusuhum ujurhum ya'ni annahum lam yata'ajjaluha fi dunya bal mu muwaffara lahum fil akhirah wa ana bi ashabihi ba'd as-sahaba mimman mata fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka riga annabi mutuwa sahabbai sune wadanda khabbab bin al yake sha'awarsu su fa amma man asha ba'dahu fa innahu muttafa'an lahum al-futuh bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba musulunci nasara zamanin sayyidina Umar musulunci ya mallaki duniya saboda haka dukiya ta zo ga sahabbai akwai daga cikin waɗanda suka rasu wanda shi habba yana yawan buga misali da shi shine Mus'ab bin Umayr wanda hadisin sa yana sahih Bukhari yana sahih Muslim hadisin yana sahih Bukhari sahihu Muslim Habbab sau da yawa yakan da misali da da mus'ab bin umair yana cewa waɗanda suka riga suka tafi lam ya akun min ajirhi shay'an wanda daga cikin waɗanda bai ci ladansa na duniya ba bai ci komi ba akwai mus'ab bin umair waɗanda suka yi shahada a fagagen yaƙi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna sha'awar haka don haka dan amanar ilimi yana gyara katanga almajirai sun zo gaira shi sai ya ba su hadisi akan katanga duk abin da kai duniya za ka samu lada banda wannan amanar ilimi shi sa ake cewa ko da abin da kake aikatawa ba shi da kyau wajibi ne ka isar wa mutane wannan abin ba shi da kyau to amma malamai da yawa kuma suna ɗaukar abin da ka yayi baya nuna cewa ginin katangansa laifi ne yana karantar da su ne cewar ginin katangar yana daga cikin abin da manzon Allah ya halatta musu amma kada su wuce kimar abin da shi yake yi baya nuna cewar gina wannan katangar laifi ne ga hadisi na gaba haddasa umar bin hafsin kala haddasa na abi ya ce babana ya karantar da mu shine ne hafsu bin biyasi kala haddasa na al'amash al'imam suleiman bin Mihiran kala haddasa na abu safari abu safari shi ne sa'id bin yuhmid al-hamdani an abdullah bin amrin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wuce ni wa ana uslihu khussan lana ina gyara wani ɗakin kara namu ɗakin kara shi ake kira alkhussu ɗakin da aka yi da kara البيت من القصب والمعنى نصلح بيتا لنا muna gyara wani ɗakin amma dai ɗakin na kara ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma haza menene wannan kuntu sai nace uslihu khussana ya rasulullah ina gyara ɗakin ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amru al'amru asra'u min zalika lamarin lahira ya fi hakan sauri lamarin lahira ya fi hakan sauri wato tana yiwa kafin ka gama gyarawa mutuwa ta zoma. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin nan yana sunan abi dawud yana babu ma ja'a fil bina'i sahih sunan abi dawud hadisin 4361 as-sahih sunan abi dawud wa ana utayyinu ha'itan li riwayar ta dan bambanta da wannan don anan ya nuna cewar ɗakin kara ne yake gyaran sa amma a sunan abi dawud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ni wa ana utayyinu haqiqan ina ya balaka makatangana ana wa ummi da ni da mahaifiyata kad wahiya katangar ta riga ta yi rauni za ta faɗi saboda ka ce muna mata yabe duk dai yana gwada cewar yana gyara gida ne a sunan Turmizi, kitabu zuhdi an rasulillah babu ma ja'a fi qifari amali babu ma ja'a fi qisar al-amal rawahu ibn majah fi kitab az-zuhd babu fil bina'i wal kharabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ara al-amra illa a'jala zalika me kake yi ya kai abdullahi sai yace ina gyara katangar mu ne ta yi rauni za ta fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ni ganin al'amarin kiyama face ya fi haka sauri ni yanda nake gani wato kiyama tana iya zuwa kafin ka gama gyaran wannan katangar saboda annabi ya kyamatar ba wannan sahabi buri na gini wanda yana al-musnadul imam ahmad a riwayar al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma innal amra ajalu min zalika litafin tuhfatul ahwazi al-imam mubarak furi yayi sharhin wannan hadisin yana sharh sunan tirmidhi shine tuhfatul ahwazi kila al-ajal aqrabu min من تخرب هذا البيت أي تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت wato abin da annabi ke nufi me yasa kake gyaran katanga kana koko gidanka kana gyaran ɗakin ne saboda kana tsoron zai rushe kafin ka mutu shine annabi ke cewa rubbama mutu kabla an hadima tana yiwuwa kai ne zaka fara mutuwa kafin ɗakin ya rushe wato yana da kyau mutum ya rika tunanin haka in za ka yi gini to ka rika tunani tana yiwuwa ka riga ginin eh, eh, mutuwa ka mutu kafin ginin a gama shi ko ko ya to ginin ka samu damar gamawa saboda mutuwa tana hannun Allah subhanahu ala fa islahu amalika aula saboda kamar zan Allah ke nuna mar ishara yana cewa ba ginin yafi dacewa ka gyara ba aikin ka ne yafi dacewa ka gyara amma duk da haka ba ya hana shi bane gyaran katangar aiko amma a hakan dai ana karantar da su imani a irin abin da mutum ya sa a gaba a rayuwarsa saboda kaununa fi duniya ka da sabili kasancewar dan adam zaman sa na duniya kamar mai ratsewar hanya ne kuma haka din ne aurakibin mustazillin tahta shajara mutum ne ya zo tafiya ya samu wata bishiya mai inuwa ya tsaya ya huta sannan ya koma ya hau abin hawarsa ya kama tafiya wannan shine rayuwar duniya kuma da so da ƙi haka ɗin saboda haka za ka ga tafiyar muke ta yi aiko babu wanda ya tsaya yani asra'u mimma an tafi himin shi galika bilbila. al'amarin mutuwa ya fi sauri fiye da shagaltar da kai mai gini saboda haka wannan tunatarwa ne ga mutumin da ya mai da rayuwarsa yana sha'awar gine-gine wato ya rika gina gidaje irin na zamani wanda in ka dubi sharhin hadisi na cikin littafai da yawa tunda duka ashabu suna surwaito wannan hadisin kuma yana sahih al bukhari yana sahih muslim kamar misali sharhin da ibn hajar ya cikin fathul bari a mujallal na 11 shafi na 92 shin waɗannan suna nuna mana kada mai gini la ba sa nuna mana kada mai gida al-imam muhammad ibn muflih al-maqdisi cikin sa al-adab al'adabu shar'iyya ya yi magana game da hadisai da aka kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mas'ala ta gini yace ilam annal maskan la budda lil insani minhu fil jumla duk dan adam dole ne ya samu wurin zama mahalli dole ne kuma wajibi ne wajibi ne tahsiluhu li nafsihi wa liman talzamuhu nafaqatuhu wajibi ne ka samu mahallin da zaka zauna wajibi ne ka samu mahallin da zaka aje iyalinka waɗanda ciyar da su ya zama dole a kansa saboda haka a nan mislu haza yu'aqabu ala tarkihi ibnu muslim yace idan kana da hali baka yi mahallin da zaka zauna ba baka yi mahallin da zaka zauna da iyalanka ba to babu shakka ka aikata haramun saboda wajibi ne akan ka kai don haka akwai a akan mutumin da ya zama bai samar makansa mahalli ba wa yusabu ala fi'lihi sannan kuma idan ka gina mahallin fa inda za ka zauna ka zaunar da iyalinka da 'ya'yanka Allah zai rubuta maka lada za ka samu lada saboda duk mutumin da ya bi umarnin Allah yana samun lada a kan aikinsa wa mautuhu anhu ka ya maliki sannan in ka mutu ka bar gidan da ka gina mahallin zama ka mutu ka bar ma yara ka bar wa matanka liwarasatihi yusabu alaiha kar ɗauka dauka kai aikin banza a'a in ka mutu duk gadon da ka baro ma yaranka mala'iku sai sun yi lissafi a rubuta a littafin ka Lada ne saboda haka kar ka ɗauka idan ka bar ma 'ya'ya dukiya gado kamar wato kayi aikin banza ba aikin banza ba ne domin wannan ya faru ga sa'ad bin abi waqas wanda dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya mai tsanani wanda har yake tamani kamar zai mutu manzo Allah ya tafi gaida shi yake cewa ya rasulullahi ko na yi wasiya a rabar da dukiyar saboda bai da yaya a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la la la ya hana shi yace masa innaka anta da warasataka agniya aika mutu kabar magadanka suna da wadata khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna eh, yatakaffafuna an-nas a ce ka bar yaranka matalauta suna bin mutane suna roƙon su ka bar su cikin wadata ya fi a ce ka bar su a cikin talauci manzo Allah yake gaya masa kuma cikin ikon Allah sa'ad bai mutu ba a wannan jinya ta kai ga har shi manzon Allah ya rasu ya bar shi ba ma rasuwar manzon Allah ba shi ya kai musulunci gabacin duniya kuma Allah ya bashi ya da yawa wanda da tsoron zai mutu ba shi da yara sai ya mace yasa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewar ashe idan mutum ya mutu ya bar dukiya wannan dukiyar lada ce gare shi amma ziyaratu ala zalik to gida na zama da inda zaka zauna da iyalanka wajibi ne kuma in kai akwai lada in baka yi ba akwai zunubi matukar kana da hali shine ce malami ce matsalar ita ce abin da ya dara wannan shine damuwa abin ya dara gwargwadon bukata kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, hadisai suka mana misali yadda rayuwarsa take sai ce fa in kanat yasira la tu'addu fil adati wal urfi israfan wa i'tida'an wa mujawaza lil haddi fala ba'sa biha la tukra idan ya zama an samu ƙari na walwalar to ƙarin ya zama ɗan kaɗan ne wanda mutane a bisa al'ada ba za su ce wane yana watsi da dukiya ba to wannan ba laifi ba ne kamar misali ya zamanto tun da kana da hali sai kai ma kowane ɗanka ma gida kowane ɗanka sai kai mar gida ai asali buƙatar ka shine gida guda wanda za a zaunar da su amma sai kai ma kowane yaron yaronka gida kuma kowane yaro ka ba shi mota wannan bisa al'ada ba a cewa ka wuce iyaka saboda ai ka samu sauki ne na rayuwa sai ka sauwake ma na ƙasa da kai saboda ka sai shi ibnu mufli yace wannan ba laifi bane kuma ba makaruhi bane saboda ka samu saukin rayuwa na ƙasa da kai shi ma ya huta ya samu walwala wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba wahal yusabu alaiha nan za a baka lada tunda dai asali gida guda ya ishe ka da iyalai amma yanzu gashi kai gidaje kamar guda goma da na yaranka da na matanka to sauran gidaje guda tara nan za ka samu lada nan ne inda malamai ke sabani akai suna cewa ai ka wuce daidai bukatar ka sai ce wal ahadith muhtamila hadisai da aka karanta suna daukan kowace fassara amma a shari'a tunda abin da kai ba watsi da dukiya bane yace al aslu al eh, eh, adamul uquba asali bai zama za a maka uquba saboda wannan kuma ana ana iya baka lada akai ma don akwai wata aya da take suratu sabai aya ta 39 wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu Allah shi yake shimfida dukiya ga bawa yanda ya ga dama Allah zai bada dukiya mai yawa ga dan adam wani kuma Allah ya kuntata yayi yayi ya samu dukiyar abin ya gagara wannan duk ikon Allah ne saboda jarabawa ne ga bayi to sai Allah madaukaki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka batar da dukiyarku a kansa in dai halal ne fa huwa yukhlifuhu Allah zai cike gurbin sa zai saka mu saboda ka sai malami yake kaga ayar alqur'ani ta nuna cewar idan ka sauwake rayuwar na ƙasa da shi na da kai to kana da lada saboda abinda Allah ya faɗa kenan tunda ba akan haram bane da almubazzaranci ne almubazzaranci shine kai amfani da dukiyar ta wajen haram wannan kai amfani da dukiyar ne ta wajen halal amma wuce iyaka ka wuce iyakar da shari'a ta baka dama wa huwa khairur raziqin wanda yana nuna wanda akasarin malaman tafsiri haka suke fassarawa min at-tabi'in Allah subhanahu wa lam yadhkur jihatal munfaq alai munfaq fiha hanyar da za a batar da dukiya cikin wannan ayan Allah bai faɗa ba illa abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abinda kuka batar da dukiyar ku akai Allah zai cike gurbin sa Allah zai maida muku shi Allah zai biya ku a lahira kaga ya nuna in dai ka kashe dukiyarka a halal kana da lada to kaga kenan kulawa da ƴaƴanka halal ne kulawa da matanka halal ne ƴaƴanka da matanka su samu daɗin rayuwa halal ne saboda haka kana da mota matarka na da mota ƴaƴanka na da mota misali in dai ba haram suke aikatawa ba ba a cewa ana rubuta maka laifi a kai abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a dunkule ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka batar da kuɗi a kai Allah zai cike gurbinsa kaga ya nuna abin da aka halatta maka idan ka batar da dukiya a kansa Allah ba zai kama ka da azaba ba Allah zai saka maka a kan shi a ranar kiyama menene za a kama mutum da laifi shine almubazzaranci wanda shine haram yace wa amma al-israf wal i'tida fi dhalika fa zawahirul akhbar as-sabiqa tadullu ala al-karaha وقد رواها أحمد وأبو داود ولم يخالفها ولم يخالفها كما أن ظاهرها أنها أنه لا يهرب لا يحرم لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له مثالي أنن ابن مسلم يتي إن كذو بحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ذورة تشيور آوتر وأن نبيه إياك آوتر وأن shine ya wuce shi da sahabbansa sun wuce wani giri mai girma a garin madina wannan fa ginin wani mutum ne manzo Allah ya dinga kau da kai gare shi har dai mutumin ya dinga rusa wannan gini haka ne ko sannan ga hadisin da muka karanta yanzu hadisin da muka karanta a yanzu shine hadisin Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce su yana gyara in ma katangar gidansa ko gininsa Ya yi rauni ana ƙara markasa ana yabe sai an lullu da alaihi ya ce. ni dai ba ni ganin al'amarin mutuwa face ya fi haka sauri ne sai ibnu ya ce to malamai suka yi la'akari da waɗannan hadisai abinda sa ba za a ce haram ne abinda suka aikata ba ai annabi yana iya cewa ka daina don ku Allah zai ma azaba manzo Allah bai faɗi haka ba wancan da aka wuce aka ga gininsa mai girma a garin Madina manzo Allah yana iya cewa ku rusa wannan gini saboda ai idan mutum ya aikata haram horonsa ake ba kau da kai gare shi ba saboda aka kau da kai da manzo ya yi gare su yana kyamatar musu ne don akwai abin da shi ya zaɓa yana sha'awar a ce sun zaɓi shi ma wannan abin da manzon Allah ya zaɓa shi ne rayuwa ta ƙiyama don haka manzon Allah yana sha'awar duk sahabbansa su yi zaɓin irin wannan rayuwar amma ba haram ba ne don ko da haram ne manzon Allah ba zai yi jinkiri ya ce ku rusa wannan ginin ba manzon Allah ba zai ce ma Abdullahi bin Amri ba na ganin mutuwa face ta faka saboda da zai ce ka daina rusa wannan katanga wa yake maganar katanga lahira zaka amma manzon Allah bai ce ka rusa ba sai dai ya masa ishara da aikin da yake falala wato manzon Allah yana kwadaitar da shi ya zama tunanin ka lahira fiye da duniya amma abin da kake halal ne je kai saboda haka in mutum zai yi gini mai girma mai tsada mai armashi abinda ibn mufli yake faɗa bisa la'akari da waɗannan hadisai gaba ɗaya ba haram ba ne a sunnar mazan Allah illa dai ba hakan annabi ya zaɓa wa al'ummarsa ba wato kafi zaɓen lahira akan duniya ibn hazm ya yi magana akan mas'ala ta gini a kitabul ijma ya ce ittafaqu ala annabi na amma yastur bihi maru wa iyalahu wa ma lahu min al wal bard wal harri aw al-matar fardun duk malaman sunna sun ittifaqi ka gina mahalli inda za ka kwana inda za ka sa iyalanka inda za ka yi ɓoye dukiyarka ka kare kanka daga sanyi gina gida wajibi ne duk malama suna sun yi tifaki akan haka wakti taji manzilin au maskanin ya turma zakarna ya zama ka yi ƙoƙari ka samu mahalli da za ka zauna saboda ka in ka gina gidan ka sauke wajibi sannan kuma kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wattafaqu anna al-ittisa'a fil makasib wal babani min hill sannan malamai sun ittifaki akan cewa tsanantawa ta wajen al'amarin gini ayi ta gine-gine masu girma da kawatar da su iza adda jami'a huquqillah abinda ake la'akari da shi shine shi wannan mai dukiyar da yake irin wannan gine-gine ya ba da zakkar dukiyarsa ai abinda Allah ya wajabta masa kenan a ya fidda zakka yana fidda zakka to tun da yana fidda zakka dukiyarsa ce yana da damar yayin abin da ya ga dama da ita amma abin da shi manzo ya zaba mar ya gabatar da dukiyar nan ga Allah subhanahu wataala saboda ya samu ladarsa a lahira a lokacin da zai mori dukiyarsa moriyar da ba ta karewa inda ake sabani shine shin makaruhi ne gare shi koko ba makaruhi bane wato makaruhi ne mutum ya saki jiki game da sha'anin duniya da dukiyarsa ta hanyar halal ko ko ba makaruhi bane wanda shine magana da muka yi a wancan karatu Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka faɗa dai ne akwai mai tambayar da ya ce menene hukuncin wanda ke jin kiran sallah kullum amma a dakinsa yake sallah akwai amsar da take majmu'u fatawa na ibnu taymiya yana mujallar na 23 shafin 232 wannan amsa tana tamamul minna shafin 277 asali namiji ya tafi masallaci ya salla ne, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wajibi ne bai kamata maza su rika sallah a gidaje ba sallan farilla to amma kuma dan kai sallan a gida ka zuwa masallaci sallar ba ta baci ba sallaka ta inganta illa dai ka yi wani laifi na rashin zuwa sallar jam'i to sai wani ke tambayar hadisin khabbab da muka karanta tsawatar wanda khabbab ya yi a game da gini shin wannan ya hada da ginin makaranta da masallaci duk ba a so suka son mutane fahimtar su daban-daban ai shi ginin masallaci da makaranta wannan Allah da kansa yayi magana ba manzo ba Allah subhanahu wata'ala yake fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal ginin da Allah yayi izini a yi a cikin alqur'ani shine masallaci wurin zikirin Allah wanda kaga shi ma makaranta ita ma makaranta ta shigo karkashin haka yuzkaru fi hasmuhu wurin da ake kiran sunan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini a gina masallatai kuma ginin masallaci yana cikin sadaqatul jariya yana daga cikin abin da zaka aikata kai ta samun lada a kwanciyar kabarinka Allah ka samu iya da wannan tambayar kuma game da maganar gini idan na yi nufin ajiyewa fa a matsayin kaddara wato ya dinga gine-gine yana ajiye su a matsayin kaddara babu laifi ai abin da muka faɗa kenan babban laifi shine baka bada zakka wannan shine laifi a wajen Allah subhanahu wataala ma idan ka bada zakka to an gama kuma karka manta cewa duk gidan da ka gina ko da yana matsayin kufayi ba shiga ba kagu yana tsaye idan shekara ta yi sai kamar kima ka da zakkansa wannan shine abin abinda zai zama laifi a kanka ba wai ginin kawai ba yana fatawa ibnu usaimin yana juz'i na 18 shafin 233 so ba za ka yi gini da nufin ka guji hakkin Allah ba amma don ka yi gini don ka ajiye dukiyarka ba laifi ba ne mai wanda tambayar kuma akan macizai da muka yi magana ya ce to wannan ya nuna cewar kada ji tsoron maciji bai da haɗari kenan wato idan aka ce a kashe macijin gida to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma cewa yayi wanda ya ji tsoron cutarwar maciji yake kashe shi matukar yana daga cikin macizan da aka yi izinin a kashe manzo Allah ya ce ba tare da shi mun karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga macizai cikin alfawafish dabbobi masu alfasha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izinin a kashe matukar suna da'irar da za su cutar da kai wannan yace ya halatta miji ya baiwa matarsa izinin fita duk bukatu kamar sanya wani abu a shago ko shiga makwabta ko kasuwa misali a kowane lokaci wato ba wai fitar mace ce damuwar ba yanda ta fita ne damuwa yanda mace ta fitan ne damuwa ba wai fitan nata ba a duk da cewar asali zamanta ta fitan ba shi ya fi dacewa a wajen Allah tabaraka Shi ne abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wa qarna fi buyutikunna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai mace ba ta samun daraja ta kusanci Allah kamar a ce tana ɗakin aurenta duk idan da ta nisanci ɗakin auren tana daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala da in mace ta nisanci ɗakin aure to tana daɗa kusantar shi ɗan, manzon Allah cikin hadisai da yawa ya faɗa da zaran mace ta hito gida to shi ɗan yana rikiyarta komai muninta so haka ne sai dai kariyar Allah subhanahu wa ta'ala to asali zaman mace ba ta fita ba wannan shi ne abin sunan wajen Allah ta karanta da mu amma dan mace ta fita ba su san damuwar ba yaya take fitan shi ne muhimmi idan mace ta tsare dokokin Allah ta wajen fita su turarta magana da take da mutane wannan babu laifi amsar tana fata wallafi na mujallar 17 shafin dari kamar misali baka gida mace ka ta je kasuwa in ka mata izini ba laifi ba ne yanayin fitanta shi ne muhimmi kuma da farko abin da aka fi so shi ne ya zama an samu wanda zai biya mata bukatun an samu wani dan aika wanda zai je sayayya idan babu idan babu larura to babu laifi don ta fita amma ta tsare dokokin Allah subhanahu wataala ne wata tambayar hadisin da ke magana game eh, da izini ga maciji kafin a kashe shi idan ya shiga gida sau uku haka ne sau uku ake neman ake gaya maka ya bar gidan kamar yadda wasu malamai ke fada musamman idan ya shafi irin mace zandanga wanda an saba ganin su a cikin gida wato waɗannan hadisai suna cikin littafin at-tamhid na ibnu abdul Bari ya tattaro su gaba daya da hadisai da suke hana a kashe macijin gida da waɗanda suke izini a kai kuma fahimtar malamai akan hadisan sun takaita ne ga macizan madina kawai bai shafi kowane gari ba akwai waɗanda ke ganin kuma ko da a garin ku ne in dai macijin an saba ganin sa a cikin gida to shi ma bai dace ka kashe shi ba sai ka nemi izinin sa sau uku yana at-tamhid mujallal 16 shafin 265 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك وبنا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب